Ah, hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda ya daidai 27 ga watan biyar 2006 a karatunmu na goma sha tara ah? a nake ragewa ne ba sha tara ba 20 ne a darasinmu na ashirin na wannan littafi a tajiri lil يأتون بالغدوة شيما دي أبو هريرة رضي الله عنه عليه وآله وسلم ينا سوى إن الدين يسر لن الدين توتيني ولن يشاد الدين أحد باب wanda zai daɗin ja da addini yushada ayyu galiba ya nemi matsantawa cikin addini illa galaba face addini ya rinjaye shi fasaddidu don haka ku nemi abin da yake daidai wa ƙaribu ku kusanci abin da yake daidai wa abshiru ku yi farin ciki wasta'inu bil ghadwati war rauhati ku nemi taimako cikin ku na yau da gobe hanyar sammako da yammaci wa shay'in min ad-dulja da wani abu da cikin dare wannan hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tabbatar da wasu abubuwa wanda na farkon su sauƙin wannan addini inna dina yusrun addini wani sauƙi ne ma'ana inna dina zu yusrin addini ɗan sauƙi ne wato duk wani abu da yake cikin addini na musulunci to wannan abun sauƙi ne ga al'umma ba tsanani ne gare su ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabi sallallahu alaihi sallama da cewa ya zo don ya sauke nauyaye-nauyaye da ƙuƙumi-ƙuƙumi da yake kan bani Isra'il wa ya zawo anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim kuma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yuridullahu bikum yusra ولا يريد بكم العسرة سوكي الله يكي نفي دكو بايا نفل سنني دكو يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله سو يكي يسسو تامكو بايا سنن تامكو با ومن أنهل الشيطان أدم نزوجه wa ma ja'ala alaikum fid min haraj millata abikum ibrahim Allah bai sanya tsanani kunci gare ku na addini ba da ayoyi banda waɗannan waɗanda suke tabbatar da sauƙin wannan addini annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ahabbul adiyani ila Allah alhanifiyatu samha mafi soyuwar addini a gurin Allah shi ne addinin da ya karkace wa barna addinin annabi Ibrahim alaihi salam sannan kuma addini ɗan sauki. hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya aika manzanninsa 'yan aikensa zuwa garuruwa yakan musu wasiki da cewa bashiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru ku yi bishara ku faɗi ababen da za su faranta rai ba ababen da za su tunzula rai ba sannan kuma ku sauƙaƙa kada ku haka hakanan kamar yadda ya zo cikin hadisin anas annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lan jiya. ahadan minkum amalu babu wani ɗaya daga cikinku da aikinsa zai kubutar da shi qalu wala anta ya rasulullah har kai ma ya ma'aikin Allah aikinka ba zai kubutar da kai ba qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmatihi walakin saddidu wa qaribu sai dai ku nufi abin da yake daidai kuma ku kusance shi wannan yusur da wannan samaha ta cikin addinin musulunci tana bayyana ƙarara cikin dukkan wasu aikace-aikace na ibada da na hukunce-hukunce da Allah ya farlanta wa al'umma tun daga kan sallah azumi hajji da ayyuka masu kama da wannan kowannensu za ka ga akwai abin da yake na sauƙaƙawa abin da malamai suke cewa Rukhas. sauƙi da Allah yake yi idan babu ruwa aka sauƙaƙe ma ka yi taimama ko tsananin sanyin da zai cutar da kai ko rashin lafiya ka yi taimama wannan sauƙi ne Allah maɗaukacin sarki ya maka haka nan sallah ka yi a tsaye idan kana iyawa kamar yadda Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa albara ibn azib salli qa'iman fa in lam tastati fa in ba za ka yi ba to kai azumi fa in lam tastati fa ala in ba kai a kishin gide in ma hakan ba za ta yiwu ba fa auni nuni kawai ishara da kanka waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujjadarka ta zama ta fi ƙasa ƙasa sama da ruku'unka haka nan a cikin azumi Allah maɗaukacin sarki da ya farlanta azumi ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miski ga waɗanda ba za su iya ba saboda tsufa ko mace saboda shayarwa ko ciki to fidiya za ta bayar ciyar da miskini a makwafin kowane azumi wannan sauƙi ne haka nan Allah mafakin sarki ya faɗa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun wanda yake cikin halin tafiya ke bayar da lafiya ko ya rama azumin a wasu kwanakin daban har ya zama wannan ita ce sunnar alaihi wa sallama da ya fi fifitawa ya ajiye a halin tafiya haka nan a cikin aikin hajji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi ta faɗan abubuwan sauƙi har ta kasance da jabir yake cewa wa masu ila an shay'in yawma idin a ukhira illa qala fa'al wa if'al wala haraj har ya zamana a ranar babu wani abu a ranar goma ga watan zulhijja babu wani abu daga cikin ayyukan wannan ranar da wani bukata za ta sa shi ya kaddamar ya gabatar da shi ko ya jinkirta aikin Fati annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da oke akan wannan ya ce aje a yi wala haraj babu kunci ta kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hajjinsa a wannan shekara kuma wannan ita ce hajjinsa kilo ɗaya ƙwal a rayuwarsa ya yi ta akan abin hawa don ya nuna marsa cewa ba bukata ake a sha wahala ba in har akwai yiwuwar a samu sauki ita wahalar ita ake nufa ita ake to da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya hajjinsa a kafa ya dawafi a kafa domin ba a fi shi karfi ba kada su zaci cewa yin haka shi ya fi lada sama da wanda zai yi akan abin hawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawar da wannan tunani ta hanyar yayi haƙƙin sa akan abin hawa koda mutum ya wahala a cikin aikin hajjin sa to wahalar zuwa ta yi amma ba haka aka so ya sha ba ba ita aka so ya sha ba ya hana turereniya a gurin da ake tafiya ko wajen dawafi ko wajen sa'ayi to duk wannan domin litatajalla fihi mazahiru yusri hadha don a ƙara ga abubuwa tsarara na aikace waɗanda suke nuna wannan addini addini ne ɗan sauƙi ba ɗan tsanantawa ba wannan ƙa'ida ce ta zama a gurin malamai gaba ɗayansu wanda suke yawan maimaita ta a cikin hukunce-hukunce daban-daban a duk cikin wani abu da zai fuskanci mutum kuma ya zama akwai takuruwa akwai matsuwa akwai damuwa a ciki to wannan takuruwar da damuwar idan har za ta samu to za ta haifar a sauƙaƙe masa idan har za a hararo akwai takurwa, to sai a sauƙaƙe mata. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa a idan ta sa bakinta a cikin abin shanka kana iya arwalla ko aikin ibada da wannan ruwan sai ya faɗi dalili da ya sa haka ɗin aka samu wannan sauƙi ya ce li'annaha min tsawafina alaikum kuna ta sa baki a ciki najasa da ba zai amfani ba kuma akwai matsawa akwai tsanani saboda kauce ma irin wannan din yana da ɗan wahala saɓanin kare kare ba kowa ne yake rukonsa a gida ba kuma wanda ma yake rukonsa a gida baya kai kawo cikin gidansa kamar sai kai kawo shi ta ya zamana idan ya yi lallage a cikin abin sha wanke sau bakwai to malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka li annal mashaqqata tajlibu saboda tsanani na jawo sauki to haka ka'idar take a cikin abubuwa da dama idan akwai tsanani to wannan tsananin za a dube shi sai a yi fatawa da sauki wannan kuwa ba yana nufin a yi sassako-sako da ayyuka na hukunce-hukuncen Allah ba ba yana nufin mutum ya ɗauki abin da ya yi daidai da san zuciyarsa ya ce wannan shi ne saukin ya bar abin da ya saba wa san zuciyarsa muna magana ne akan cewa hukunce-hukuncen Allah na yi kaza ko bar kaza gaba ɗaya sauki ne idan ka ƙi aiki da hukuncin Allah to ka kauce wa wahala bane da Allah ya maka ne ka abinda za ka raruma san zuciya ne kuma ba shine saukin ba don suna fahimtar sauki a addini ne a bar kowa ya bayar ka a fahimci shi addinin hukunci sauki ne ba yana nufin kari kari in ga wani sauki ga mai tambayar sai in ba ta da ita kaga wannan ba ma ba ne ya gama suka yi kokari su faɗa abin da fito bai yi masa kan waya daga turai aka ce kuncin mace ta yi wa kanta ruwa na kan zo da ba ruwan iyayensu da su binta musulmi a wannan tsofokin haka batun wani masu fita kuriya Gracias. kyauta turaren mutum magabata karatu na hakika ba lafiya don kada wani ya ji ba a yi mata daidai ba to a faɗa abin da ya irin wacce za ta kai a lokacin yana cewa Allah ya takanka masa gwargwadon abin da ya yi wa ɗan adam eh, fafaro ba ya yi wa ɗan adam duniya in banda halakar da mutane eh da miliyoyi da daurewa kirista a duniya wannan wani abu ne da zai sa har a yi wa mutum addu'a idan ba ka yi masa addu'ar Allah ya sakanta masa da abin da ya cancanta ba to kamata ya sauki amma saboda wai ‘yan uwansa larabawa kiristoci ya yi rayuwa tare da su a masar ko a lebanon ko a syria to bara ya yi irin wannan addu'ar ta ji daɗi Roma. Muhammad Salim wanda shi ne yanzu sakatare na kungiyar malaman haɗaɗɗiyar kungiyar malaman duniya da ke kardawo ya kafa kuma shi ne shugabanci ya kafa wata kungiya ta malaman duniya malaman musulmi duniya ya samu wata duniya kowane kowace irin dalila kake yi kake sunna kake ko ba sunna ba kana iya ka zama memba a cikin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ta sai lokacin

uwa uba tauhidi daya abin da yayi ta yi a rayuwarsa shine ya yayi waƙoƙi na sufanci waɗanda suke ɗauke da aƙida ta wahdatul wujud aƙida ta cewa a komai Allah ne ko abubuwa da komai abubuwa da iya haɗuwa su ba su zama Allah Allah na iya haɗuwa da komai waɗannan dukkan waƙoƙin da gura iya abin da ke jinsawa kuma yana yaɗa su a cikin sudan aikin dai a rayuwarsa kenan ba na ji akwai wanda ya taba ganin wani littafi na addini da ake karantar da mutane hukunce hukunce da aka ce wani ne in ya yi amma fa duk barna ya shuka mutuwar alkhairi ne ga musulmin sudan Allah ne ya hutar da su amma kardawi Allah ya gafarta tare da mu baki daya sai ga shi ya fita kuma ya ceto samari da dama daga hallaka ya koya musu yabon manzon Allah da yabon Allah abinda in ka ga dama ka faɗa kai tsaye ya koya musu zagin Allah da zagin manzon domin duk abin da za a yi a rushe tauhidi to zagin Allah ne kuma zagin to kuma duk wannan ana yin sa ne ƙarƙashin lemar ko inuwar sauƙi a addini ina sauƙi zai yi ana yaushe za ka kira wannan sauƙi wannan shine sauƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kwanan nan turabi hasanu turabi wanda shi ba mu cika damuwa mu faɗi maganganu da yake faɗa ba saboda ba malamin addini ba ne ba alkur'ani ko hadisi ko hukunce-hukuncen fikiyu ya karanta a rayuwarsa ba ba wannan ya yi karatu a kansa ba ya yi karatu ne akan falsafa philosophy don haka ya karanta abinda suke kira hikimar mutanen Greek abinda ya karanta a rayuwarsa kenan don haka irinsa idan ya yi ta katobara sai dai bi ta addu'a Allah ya shirye shi amma ba za ka yi mamaki irinsa don ya yi ba saboda rayuwarsa bai ba da ita wajen karantar addinin musulunci daga tsotsuwarsa mafi inganci alkur'ani da hadisi ba to amma duk da haka kasancewar akwai wasu wawayen yan buku na kan ce wawaye saboda ba duka ne yan buku suka zama ɗaya ba akwai wanda bokon kadarko ne na neman yarda Allah a gurinsa amma akwai da dama waɗanda boko kadarko ne na fantarewa a gurinsa don haka idan har za a fassara masa riyadu salihina da boko bulugul maram da boko da turanci a fassara masa tsaka da lizard wato kadangare to shi an gama biyansa shi ma zai iya zama malami don haka baya buƙatar ya zo irin karatunmu na ustazai shi ma zai iya karanta ya gane eh menene turanci ne an fassara sayo bukhari sayo muslim kenan? don haka ya karanta hadisin da aka ce a kashe tsaka ya dinga kashe kadangare saboda haka aka fassara masa to ire-iren waɗannan sukan yi garkuwa da irin maganganu na turabi da makamantan kamar su ƙarazawi duk da cewa ba za ka kwatanta ƙarazawi da turabi ba a kwanan nan turabi yana cewa ya halatta a ƙyale mace musulma in ta ga dama tana sha'awa ta auri kirista namiji ko bai yahudi namiji bai ga dalilin da zai sa a hana wannan ba a kyale mutanen amerika ko ma kasashen turai a daina musu wa'azi a kan su a daina shan giya a musulmin turai ba a daina a ɗauka a maka suke ba su yi hijira ba a maka kuma ba a haramta giya ba tunda ba a haram annabi zamansa a maka haram giya ba ta haramta ba to su a ɗauka zaman su a amerika kamar zaman manzo Allah ne da musulmi a makka kaga su ta shan giya sai ranar da amerika kenan ta zama madina sannan za su daina amma ban ji ya ce su daina sallah ba su daina azumi duk da cewa waɗannan an farlanta su ne bayan hijira tunda su suna yanzu rayuwa kafin hijira ya kamata duk su daina wannan ya ba su wannan fatawar to irin waɗannan duk idan ka bi littattafansu sai ka ga abin da suke ta makalkalewa suna ta yawan maimaita shi su nana kashi shine maganar addini ai dan sauki ne inna addina yusrun ai dan sauki ne a sauƙaƙa muna da irin su, nan a nan cikin kano ma waɗanda kullum taken su kenan addini ɗan sauƙi ne to tunda ɗan sauki ne ya kamata a halarta abin da ya haram ban gane yadda za a fahimci wannan ba annabi ya ce addini addini shi ne bin dokar Allah ya sifanta bin dokar Allah da cewa sauƙi gare ta kai kuma ka ce a bar dokar Allah shi ne kuma sauki kuma wai a fahimce ka a haka zai yi wuya don haka nake so ku gane hadisin annabi cewa inna dina yusrun bai ce inna yusra dinun ba a gane wannan bai ce duk wani sauki da mutum yake ganin sauki shine addini ba cewa addinin shi me kuma addini ka miƙa wuya ga hukuncin Allah ka miƙa wuya ga dokar Allah ba wannan bane addini to yace shine saukin an fahimta su masu waccan da'awa juya abin suke su ce innal yusra dinu don haka ko meye suka suranta shi a matsayin sauki sai su ce abin shi addini don haka a daina tsanantawa a daina tsanantawa wani abun fa aya ce ta zo da shi ko hadisi ka karanta shi a ce ka daina tsanantawa to waye ya tsananta Allah ko manzansa bayan Allah ya ce yuridullahu ayyuka fi fa'am sauki Allah yake so ya muku ka karanto ayar kuma wani ya ce tsauri gare to babu abin da ya fi daɗi ka fahimci addini daga tsotsuwarsa mafi inganci alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da fahimtar magabata na farko wannan shi fi komai daɗi amma idan ya zamana ka zama ɗan kame-kame to za ka zama wata rana ka kamo halakarka da hannunka Allah kiyaye mu walan yushadda din ahad ba wanda zai nemi gogawa ko gwagwarmaya ko rinjayar addini illa ghalabahu face addinin ya rinjaye abinda malamai suke cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake faɗa khudhu min al-a'mali ma tuqiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku yi ayyuka ku ɗauki ayyukan da za ku iya na ibada na nafilfilu na zikiri karatun qur'ani kada ku dora wa kanku abinda ba za ku iya dorewa a kansa ba habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in sallah ku dauki aikin da Allah ya fi so shine aikin da za ku fi dorewa a kansa kankanta sa, shi Allah ya fi so akan ka dau mai yawa kuma daga baya ya zo ya rinjaye ka ka daina gaba da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama kine yake nufi da mushaddatud din ka ebo shi da yawa sai kai za ka yi ƙiyamun laili a kullum ba za ka huta ba daga farkon dare zuwa ƙarshensa wata rana ba za ka yi yau da gobe za ka ƙosa ƙarshe kuma ma ka daina duba yanayinka yanayin lokacinka yanayin zirga-zirgarka da rana ta kasuwancinka ko aikinka ko leburancinka dobi ƙarfin halittarka da Allah ya yi maka dobi irin imanin da Allah ya zuba a zuciyarka da ya yaƙini kwatanta waɗannan abubuwa duka ka shato wa kanka aikin da kake ganin ba zai rinjaye ba zai iya raka a biyu kullum kafin in kwanta wannan zan iya yi shi ke na ɗau'iya wannan haka Allah ya fi so a kan ka ce za ka yi raka'a goma a kullum daga baya ka zo ka daina yi ko ɗaya babu shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawaci mutanen nan guda uku da ya samu labarin sun zo gidansa sun tambayi ibadarsa an gaya musu ka annahum taqalluha sai suka yi kamar ta musu kaɗan suka ce shi annabi ne Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa da wanda ma bai yi ba mu kuma muna da laifuffuka muna neman gafarar ubangiji don haka ba za mu takaita akan abin da ya yi ba da ya ce shi ba zai aure ba har abada ibada zai ta yi tabattuli ɗaya ya ce shi azumi zai ta ba zai taɓa wayar gari ba azumi ba ɗaya ya ce shi kuma duk dare kawai sallah zai ta har garin Allah ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu tsawa akan wannan ya nuna musu shi ya fi su sanin Allah ya fi su tsoron sa haka ba su fi shi kawa ba amma yana bacci yana tashi ya sallah yana azumi yana kuma tashi baya azumi yana kuma auren mata kamar rage ba an sunnati fa wannan ita ce sunnata wanda kuma yace ba wannan mutu ba ma tare da shi wannan shine saukin addini da ake magana daukan wancan sashin shine tsanantawar da ake magana domin wanda zai dau wannan layin babu mamaki wata rana ya ji ba zai iya dorewa a kansa ba to maimakon ya dawo ƙasa ƙasa sai ya daina duka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fasaddidu fasaddidu ay ilzimu sadat ku riƙe daidai ku riƙe abin da yake daidai ba tare da kun yi azarɓaɓi ba a ciki ba tare da kun nuna katawarku ba ilzimu sadat wa huwa sawa min ghairi tafriqin wala ifrat wa min ghairi ifratin wala tafriq ku riƙe abin da yake daidai abin da yake sunna ku rike shi ƙanƙan ba tare da kun yi azarɓaɓiya ba ce tun da ƙiyamun laila sunna ne to ba zan yi bacci ba tun da azumi sunna ne to ba zan aji azumi ba zan sha ruwa ba kada ku yi wannan haka nan kuma kada ku nuna gazawarku ce gaba ɗaya kuma kun saki komai shi ne ma'anar fasaddidu wa ƙaribu idan ba za ku iya rukon abu kamilinsa ba to ku kusanci kamala ku kusanci abin da yake kamala ku yi aikin abin da zai kusantar da ku da kamala idan ba za ka iya yin raka'a goma sha ɗaya sha uku ba irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to dan kwatanta shi ne kare hudu ka dan kwatanta yi hudu yi biyu kada ya zama baka komai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa abdullahi dan umar ni'mar Rajul abdullah لو كان يقوم من عبد الله شين عبد الله ده عمر ما دل عبد الله ina ma a ce yana kiyamun laili da abdullahi dan umar ya ji wannan fama taraka kiyamun laili hatta idan ba za ka iya kwaso abin duka ba to ɗan kusanci abin da yake daidai din shine wa qaribu wa abshiru ku yi farin ciki ku yi farin ciki da ladan da Allah zai ba ku da irin girmansa shi yasa ma ba ambace shi ba ibhaminsa da aka yi don a girmama abin ne wa abshiru bis sawabi allazi huwa aljanna amma sai ba a faɗe shi ba duk wani abin da kake so na lada ko kake tsammani to ka faranta wa ranka da wannan Matuƙar ka riki waccan wasiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wasta'inu bil ghadwati war rauha al ghadwa shine sayru awwalin layl awwalin nahar sayru awwalin nahar ku nemi taimako da sammako kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama sahha anhu fi tirmidhi wa gairihi. annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa burika li ummati fi bukuriha an sanya wa al'ummata albarka a cikin sammakonta don haka sammako wani abu ne da Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikinsa a da can malamai in za su fita neman ilimi ko ma wata tafiya in za su yi ba sa tsirar ta tsakiyar rana sukan fare ta daga farkon yi abinan sukan yi sammako da ita don su samu albarkar wancan hadisi borika li ummati fi bukuri ba wai maganar kasuwanci kawai ake ba ba wai dan kasuwa kawai aka ce samu ko ba hatta tafiya da zaka yi ta neman wani abu ilimi ne a'a neman wadata ne neman aure ne to ka fita da sammako tare da ƙudurce wannan a ranka domin har kullum irin waɗannan ayyubu annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa sukan yi tasiri ne idan aka samu al-i'tiqadu i'tiqadun nazih a zuciya ka kudirce in kai haka wani abu kai da Allah yake kana neman albarka to sai ka samu amma dan kai sammako saboda wani abu kawai can da ake ta kullawa ka arga ka gobe kuma in ba wannan ba lalle kai sammakon ba kaga ba ba maganar ka kake ba anan maganar wata kulla kulla ce kake so kada ai baka nan wasta'inu bil ghadwati ku nemi taimako ta hanyar sammako war rauhati ar rauhati shine as-sayru ba'da zawal tafiya bayan bayan rana ta yi zawali ku nemi taimako ta hanyar tafiya a farkon abin a farkon yini ko kuma bayan zawali Allah maɗaukacin sarki zai sa muku taimakon zai sa muku abinda zai taimake ku ta hanyar wannan ce wa shay'in min ad-dulja da wani abu na duhun dare annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo a cikin sunan abi dawud idza safartum fa alaykum bid-dulja fa innal arda tutwa bil-layl idan za ku yi tafiya to ku yi cikin dare domin ana naɗe ƙasa ana ana taƙaita tsawonta a dare wasu malamai suka ce wannan wani aiki ne na ubangiji kuma hakan tana faruwa fizikali a aikace ɗin Allah yana rage tsawon tafiya inda daddare ne wasu kuma suka ce saboda itikadin mai tafiya cikin dare kullun gani sanda yake tafiya yana ga kamar bai yi nisa ba alhalin tafiyar yake to jin yana ga bai yi nisa ba zai ta kara masa nishadi wajen tafiya to sai ya gan kwatsam ya zo wurin da yake bukata ya zo to ko ma ne hakikanin lamarin Ƙasar ce ake naɗe ta kamar yadda annabi yace fa innal arda tutwa bil layl wasu malamai suka ce a dalilin haka ne ma Allah ya zaɓi dare ya zama shine lokacin tafiyar Isra'il annabi sallallahu alaihi wa sallama ba yini ba sai aka yi tafiya da shi zuwa baitul maqdis da daddare to duk waɗannan nasihohi ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi mana mu fahimci saukin addini mu fahimci addini ana daukan sabakin bakin gwargwado annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna khayra dinikum aysarukum inna khayra dinikum aysaruhu mafi saukin addininku mafi alkhairin addininku mafi saukinsa Aisha tana cewa ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma sanda aka ba wa alaihi wasallam zabin abubuwa guda biyu to zai zabi mafi to wannan shine ita ce sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da abdullahi dan umar ya faɗa biya baya rawatib na bayan salloli tiri da raka'atai alfajr amma banda sauran salloli na nafilfilu da ake bayan sallolin farilla baya yi a halin tafiya amma wani sai ya ga shi saboda ya shi ya fi rikon addini bai koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba tafiya ya cika sallah tafiye tafiyen da ya babu inda ya tafiya ya cika sallah sawa'un tafiyar da ta sauki gajeren zango ko ta dauki na nufin dogon lokaci ya zauna a tabuka kwana goma sha biyu ko sha tara afuwan sha tara ya zauna a makka kwana a mata ka yi ba musamman idan kai kudu domin abin da zai bayar cewa yin haka shi ya fi inda yin haka ya fi annabi zai nusar da al'ummarsa a kan haka to mu fahimci wannan waɗannan dokoki shi ne yin kurbi ne saukin nasa sannan annabi sallallahu alaihi mana wasiki da mu nemi abin da yake daidai ne mu lizimce shi idan ba za mu iya so mu kusance shi mu faranta wa kanmu rai mu faranta wa kanmu da ladan da Allah maɗaukakin sarki ya tanada mu wanda ya irin waɗannan ayyuka sannan a tafiye-tafiyenmu mu kirdaji sammako ko tafiya bayan zawali ko tafiya cikin dare wasu malamai suka ce a cikin nan akwai ishara zuwa ga ayyuka akwai ishara zuwa ga asairu ilallah kama anna saira ya kunu bil abdan kazalika sairu ila ya kunu bil a'mal kamar yadda kake tafiya zuwa ga Allah ka to haka nan za ka tafi zuwa kama anna أن السير إلى الأعمال يكون بالأعمال إلى الله بالأعمال يكون بالقلوب أيضا don haka ka yi amfani da safiyarka da kuma darenka wajen bautar Allah ka amfana da wani bangare na algadwa safiya wajen bautata wa Allah ka amfana da wani bangare na zawal wajen bautatawa Allah kamar yadda za ka amfana da wani bangare na dare wajen bautatawa Allah akwai ishara zuwa ga wannan cikin fadarsa wasta'idu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-durja ay fil a'mal fi sayr ila Allah bi qulubikum ba yammaci ba rauha bayan zawali in ka iya kiran sai yammaci to da farko na ce yammaci amma daga bayan tunanin bayan zawali a ce masa yammaci wa in min ad-dulja ne cikin dare cewa a yi tafiya cikin dare ba wai ana nufin wannan abu ne da yake wajibi ko farilla ko ana abin nan ba a shiryarwa ce wasu abubuwa na iya cin karo da ita tafiya cikin dare yanzu akwai hatsari ba ka iya cewa tunda manzo Allah ya ce wa shay'in min dulja kai sai da daddare ka dinga tafiya ka tafi Kaduna ko Abuja ko Lagos kai sai dare za ka suru motarka wannan baya daga cikin fiqhun nusus baya cikin fahimtar da zaka yi wa hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zama fahimta mai kyau manzo Allah yana magana fi hali amni turuq lokacin da hanyoyi suka zama akwai aminci to haka ya kamata amma in akwai hadari to bai kamata kai haka ba wannan wani abu ne ya hana ka to in ka bar wannan ba wai dan ba ka ba wa hakan kake so ba a yayin da ya zama da za a samu amincin tafiya din kai tafiya a wannan lokacin sai Allah ya awwaza maka alkhairin can ya sa maka a wannan din annabi yana cewa man taraka shay'an lillah awwazahu Allahu khairan min abinda duk zaka bari dan Allah sai Allah ya musanya maka shi da wanda ya fi shi alkhairi ina fata yan uwa za a dinga hakuri watakila wasu za su ce ba ma yin tafiya zurr yadda aka saba karatu ina ga ya kamata abubuwa su dinga daukan salo daban-daban wanda da tafiya abu iri daya ah, to idan aka ce mun tafi zurr haka kawai muna ta tafiya ana a yi hadisi goma ashirin a rana ɗaya illa iyaka wani guri mu ɗan tsaya mai hira mi da to ba karatu muke ba ina so hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama mu karance su da irin wannan siga na tabbata idan za mu bi wannan littafi mu karanta kowane hadisi da irin wannan siga ta hanyar haɗa shi da 'yan uwansa ta hanyar haɗa shi da ayoyin alkur'ani to ba ƙaramin abu za mu fita da shi na fa'ida saɓanin me yi kawai fassarar ba ni gishiri in ba kaman da ja in fasa da na fasa kuma mun gama wannan sai mu shiga hira me aka yi je a kasuwa a'a me 'yan siyasa suka ce me ubasanje me an samu kaza ko ba a samu ba to idan muka shiga wannan mun ba karatun kuma ya kamata mu samu wayewa ta bambance majalisin ilimi da majalisin wa'azi muna da abun biyu majalisin ilimi shine wanda za ka faɗi zurutun abin da yake ilimi ba laifi wa'azi ya shigo ciki amma kada ya zama shi ya yi rinjaye gaba ɗaya rufe karatun muna maganar hadisin haila amma mun kuma muna zancen kasuwanci abubuwa sun tashi ko sun abin da farashi ya tashi ko ya abin Magana kuma haila ake kaga wannan ba karatun ake sharhi ba wani abu daban ake saboda haka sai a yi haƙuri da yadda karatun yake dan na san wani zai damu cewa shi ya daɗe yana zuwa faga shi an ce an yi wajen darasi ashirin amma yanzu hadisi talatin da bakwai a kai ya kamata a ce a darasi uku ko hudu an yi wannan yaushe za mu sauke mu dawo wannan ba abin nan bane akwai wani malami abdulkarim kubayyar shekara takwas yayi yana karanta muwata bai kuma gama ba kuma wallahi ilimin yake faɗa zunzurutu kada ka ce hire ke ba wai ya ɗan ƙwarzani wata wani hadisi ba kuma ya koma ita hira ba wannan yake yi ba karatu yake yi kalma kalma haka yake yi lafilla da hadisi da ɗauko wasu hadisai da suka yi kama da shi inda ake jin an samu za a iya samun iskali ya warware inda ake za a ɗan samu rikici wajen fahimtar wannan aya da wannan hadisi ya warware maganganun malamai da suka yi akan wannan fahimta da aka yi akan wannan ya warware sai ka ji ka tashi da ilimi wata ɗaya ibnu taymiya yana fasar suratul nuh inna arsalna nuha wata ɗaya kuma ba wai hira yake ba to mu bambance tsakanin majalisi na ilimi da majalisi na wa'azi a tsoratar da kai Allah a gaya maka ka daina kaza in kana cuta ka daina in kana zalunci ka daina tun dan iska daina iskanci wannan wa'azi ne kai ma in ka samu aya biyu uku za ka yi ka riƙe aya biyu uku kai ta nana ta su to wallahi za ka yi wa'azi kuma misalai ne kai ma za ka ci su za ka gan su. wasu za su faru gare ka amma shi karatu wannan sai an karanta ka ce annabi Allah ya ce annabi ya ce eh Abu Huraira ya ce Umar ya ce Abubakar ya ce wannan sai ka karanta ba za ka gan shi a kasuwa ba ba za ka gan shi a kasuwa ba kuma ba wani abu ne da za ka je sa ana faɗa a gindin mai shayi ko a freedom sai ka karanta amma me yake faruwa wani abu da ya faru na mamaki wani ya yi rashin mutunci wani ya yi kaza wani ya yi kaza wannan ka iya yin shi ka iya jin shi a inda ranka ko to da kai da tsohuwar da bata san wani abu ba na karatu duk ɗaya kuke a nan don haka nake kana nana ta mana mai haƙuri da yadda karatun yake tafiya a haka ina so mu samu sabon salo na karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda muka saba ba Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa mutum ne yana da kuɗi suka kai lissafi kuma shekarar da yake fitar da zakka ta kai amma wasu daga cikin kuɗin suna hannun mutane wasu kuɗin kuma ba kash ba ne kayan kuɗi kayan kuɗi ne to ya zai zakar kuɗi daban ta kadara daban abin da yake kuɗi za ka fitar masa da zakar kuɗi kadara za ka kimanta ta in dai kana da kayan kadara wanda hada suke da kasuwanci to za ka kimanta ta sai ka hada da kuɗin gaba ɗaya ka fidda zakka wato in tana cikin kadara za ka kiyasta nawa ne kuɗinta sai ka hada da abin da yake hannunka kana fitar zakka da abin da ka mallaka yake tare da kai shi kake shi kake fidawa zakka amma abin da bai zo hannunka ba kamar ka bayar da kaya ga wasu amma ba su baka kuɗin ba to wannan baka san ribar ta ko asararsa ba ta yi kuɗin su samu ta yi suke samuwa. samuwa haka wannan ba la'akari da shi wajen zakka amma kadarar da take tare da kai za ka kimanta nawa za ta yi ka hada da abin da kake da shi na uwar jari da ribar da ka ci gaba ɗaya ka fitar musu da zakka wani kuma yana cewa yana haddar littafin tajrid sarih amma kuma yakan sha wahala wajen irin lafazin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shin dole ne sai ya rike bambance bambancen da ke tsakanin waɗannan lafuzza ko ko a'a ya iya bada himma da kokari akan lafazin hadisin kawai wannan shi ya kamata ba wai sai ka rike bambancin lafazzan ba domin abin da ake so ka riƙe hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da lafazin sa ba wai anna rasulullahi wanda anna rasulullahi wanda tafi zaka kala wanda tafi zaka an kuma da hadisi ɗaya ne gwargwadon yadda rawi ya faɗa saboda haka wannan ba shine tilas ba abin da ake so ka shi shine ka riƙe lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi ka riƙe kuma wani sahabi ne ya rawaito hadisin wannan shine kuma muhimmanci wannan kuma yana cewa ya iya karanta alkur'ani don neman tsari sannan ya yi wanka da ruwan wato tofa a ruwa ya wanka wannan wasu daga cikin magabata ba sa ganin laifin wannan ya yi wanka ko ya shafa ko ya sha wannan babu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya tofa a hannunsa ya yi addu'a ta karanta kula uzai in zai kwanta ya tofa abinda ya matsale a jikinsa na yawon bakinsa ya shafe jikinsa gaba ɗaya da shi wani kuma ya ce idan mutum ya azumin nafila ya yi azumin nafila kuma ya halarci wata walima ya karya bai yi laifi ba shin wannan hadisi ne don Allah ina zai same shi hadisi ne duk cikin babin walima malamai suna kawo shi a babin walima kuma masu sharhi suna bayaninsa idan aka rubuta sunan abi dawud a babin walima za ka ga wannan don haka shi azumin nafila ba tilas ba idan mutum ya halarci wasu suna cewa idan ya zamana mai kiran walimar ransa ba zai ɓace ba idan ka ce da shi azumi kake to shi kenan ka iya gaya masa in kuma ba zai ji daɗi ba ka zo walimar sa ka ƙi to anan ya kamata ka bar azumin ka ka ci walimar wannan kuma yana cewa wai shi gazalin da aka faɗa ne wanda mutane suke cewa hujjatul islam a wancan hujjatul islam muhammad ibn muhammad abu hamid al-ghazali wancan da ɗaɗɗe ne shi ne tsohon da zalim ba shi muke magana ba wannan zali na ɗan kwana kwanan nan wanda ya rasu ina jin 95 ne 1995 ya rasu hmm? eh, wannan ba masare ne a haƙiƙa yadda sunan yake harshe na farko ɗin muke magana a wasu mu suna cewa garzali kamar yadda shi wani ba wani garzali wasu ce gazali wanda shi ya fi shahara a baki amma abin da yake sahihi a rubuce gazali da tashdidin zai saboda nisba ce zuwa ga wanda yake sana'ar abin da saƙa abin da tufafi nisba ce ila gazal ba ila gazal ba in ka ce gazali ta zama nisba ila gazal gazal kuma barewa kenan shi kamar cikin kakanninsa an samu wani mataki mataki kuma gazal ake ce masa don haka kamar a ce gazzali a nesa shi da gidan wannan mutum malam ya inganta hadisin da yake cewa ku so larabawa domin abu guda uku domin yaren aljanna ne domin yaren su yaren aljanna ne kuma yaren alkur'ani ne kuma ku so larabci domin abu uku domin yaren aljanna ne domin yaren alkur'ani ne domin yare na ne wannan hadisi ne mawdu'i hadisi ne bara gurbi ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi sallam ba kaduba silsilatul da'ifa da Sheikh Nasiruddin Al-Albani mutumin da ya zo neman ilimi ba garin su ba zai ci gaba da yin kasaru akwai malamin da yake ga haka kamar Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa wanda ake yi masa laqabi da Fatihul Jazira shi yana ga matafi matafi ne in dai ba ya zo da niyyar zaman garin ba don haka ko shekara nawa zai yi in dai da niyyar zai koma ne to zai kasar to in ya zo makarantu a wancan lokacin ɗalibai sukan yi masa tambaya to mu ɗalibai fa yanzu kenan mai ta ƙasar sai mun gama makaranta mai shekara hudu ya gama mai shekara goma ya gama mai shekara sha shida iri na da ya je shekara sha shida sai ya gama sannan ya dawo gida ya cika sallah to sai yakan yi wata dabara ta malami wai ya gaya mana haka ita eh to zai ta kasar sai ce to ai in ka ji kiran sallah wajibi ka ansa in za ka ansa ko zo masallaci kaga dole ka cika a bayan limami wanda yake mazaunin gida duk da wannan ba za ta warakar ba domin idan ban idan ran da ban je ba fa ko dai bacci ya dauke ni zan yi sallar ta nan kasar zan yi a hakika hadisi ya zo cewa sallar jam'i ba ta wajaba ga matafi wannan hadisi ya inganta ne bai haƙi wa gairi to idan ba ta wajaba a kaina ba dan menene dan naji kiran sallah jam'i ni matafi ne to sai ya samu shubhar da yake raunin hadisi wanda a gurin malaman hadisi ba shubha ba ce yana na ta da ruwayar salih salih ibn abi tawama wanda kuma shi riwayarsa qadima sahihiya ce riwayarsa ce ta baya baya ta karshe karshe ita ce take da za wannan kuma hadisi ya rawaito shi da daddan hadisi ne saboda tsofaffin ɗalibansa su suka rawaito hadisi saboda ka inda da yake kawowa ba illa bace a gurin malaman hadisi ala ayati hal shi kadai na san yana wannan fatawar sauran malamai ba su goya masa baya akai ba domin wanda ya zo neman ilimi zai shekara ɗaya ko biyu ko uku ta ba mamaki ma ya zaune gari sautari wani neman ilimi yake kai shi guri ya zama ɗan gari ke za a rage ta ƙasar to sai zama na in ya zarci a rayuwarsa kawai ƙasar zai kai kenan kaga ba wanda zai fatawa irin wannan don haka idan ya zo da niyyar neman ilimi kamar ya zo ne da niyyar zama hukuncin sa hukuncin abin nan kamar mutumin da zai bar karinsu ya zo Kano da niyyar zaman neman kuɗi ba ka iya cewa mata fili saboda ai ba nan ne garinsu ba zai iya koma ko da yaushe a'a ai kamar ya zo ne da zama saboda haka zai ci gaba da yin a sallah cikakkiya ba tare da ya yi kasar ba Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa Allah maɗaukacin sarki abinda muka faɗa daidai ya mu ladansa ni da ku gaba ɗaya abinda muka faɗa na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in